salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa li tadabi hadithi wa istamsaka ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطفت منها كل نور زاهر wato kayan ko daga cikinta kulla launi kowane irin fulawa zahirin manhajji wa hasarka mina kuma a ila yau ne kayan ko daga ciki kulla kusurin kowane rashe ko da manhajji a manigilci wahalarta min ha kulla rikin Wa wahalarta da ha kuma ka sauka gare ta da kulla rabin kowane masauki kowane gida murgidin mai fadi wa asabta da haka ka yi kiwon dabbarka ga kulla rabin kowane sausayi abiyar manigilci na wa rakifta min ha kulla وجناء المثل وأنفت منها كل قدس سربه wato ka hau daga ciki kulla wajena kowane taguwa kowane taguwa irmiji mai karfin baya wa halafta min ha ka taso daga ciki kulla mushkili kowane hantsa sirmiji da yawan nono ka taso kowane hantsa mai yawan nono na'am na'am wa kadafta min ha kulla kayan ko daga ciki kowane irin fulawa zahiri manyanci na'am wa hasarta min ha kulla gusul shi ma ka sun ko daga ciki kowane rinci hutar shi ma manyanci wa halalta min ha kulla rabi'i murhal ka sauka gare ta ga kowane masauki wanda yake bai fadi wa wa asamta tarhaka kulla rawdin abyad kuma kai ciwon ainihin dabban ka ga kowane dausayi shi ma shi. wa rakibta minha kulla wajna'ir ka hau daga ciki kowane taguwa mai karfin baya wa halabta minha kulla mushtiri kuma ka tatsa daga ciki kowane hantsa sirmidi wato sirmidi wanda yake da yawan nono بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نيابة الفتحة عن الكسرة wato liyafa na ainihin fataha ga kasara eh? alamatul jazmi qala wal jazmi alamatan eh, wato jazma na da alamomi guda biyu as-sukun wal wato akwai sukun kuma akwai hazf wa ina cewa in ji malam yumkinuka an tahkuma alal kalimati bi annaha majzuma wato yana iya yiwuwa a gare ka kai hukunci ga kalma cewa ita majzuma ce ita idza wajadta fiha wahidan min amrayn idan ka samu a ciki ɗaya daga cikin al'amura guda biyu Al'awwal. na farko as-sukun wato sukun wa huwa al al-asliyyah lil-jazm shi sukun shine alama na asali ga jazma wa thani al-hazf na biyu akwai hazaf wa huwa al-alamat al-far'iyya shi hazaf shine alama na reshi wa li kulli wahidatin min hatin al-alamatin mawadi' daga cikin kowace daga cikin wayannan alamomi guda biyu akwai wurare na'am sanazkuruha halaka fi ma yayi za mu ambata maka shi a cikin abin da ke biyowa baya insha Allah na mawdi'us sukun wurin sukun qal يتي وأما السكون فيكون علامة علامة للجزم yana zama المضارع na أما a cikin زما علامة الجزم wanda فعل المضارع وليك صحيح الآخر بلا ينكر شيء وأقول ina cewa sukun mawdu'in mawdu'un wahid shi sukun yana da waje daya ya kuni fihi alamatan ala anna al-kalimata majzuma yana kasancewa a cikin shi alama akan cewa